karatu shekara da shekaru akan wannan shafi alhamdulillahi wannan ah, talikin nan da zai ina jin daɗi ko da yaushe zai wannan taliki wallahi a da ga irin kallon da muke wa shiya na ce ake yi bayan adalci mu domin adani ciki akwai wani irin kallon da muke wa shi'a amma wallahi wa'annan malluma da farko shi ce shak malam dahir da ke zaune a nan shak sidi bashir shak alkanawi al'iraki a sun yi ƙoƙari wurin su zo suna nuna wa jama'a tunanin da ake yi a da wallahi ba haka ba ne tun suna fada dariya su zo suna faɗa a zage su a zage su da hakuri da hakuri da hakuri wallahi har suka gurin su kuma har in kana da wayo za ka fahimta saboda me yasa na kana da wayo za ka fahimta sun shakma ɗayar ba su ɓoye ba sun nuna cewa a su na shi'a haka ne ana samun masu zagin sa waɗanda suke ganin cewa abin wannan sahabbai abin da suka yi wa imam ali ya dame su sosai su ba za su rama zagin su kuma su malin ɗahir suka nuna cewa ba su ga laifin wa'ancan ba amma suna nuna musu sam suna bayyana musu su kuma malin ɗahir su ma sun goyi baya ɓangaren da inda imam ali ya nuna musu a zagin wani ma haramun ne balle sahabi shi sa a nan mun samu Sheikh Man Dahir da Sheikh Sidi Bashir da kuma Sheikh Alkano al Inda inda ka gane bambanci akwai kuma wanda kuka samu Sheikh Ismail Alfarma Kwalli shi ma bai koyi ba har koyi muna magana yana kan bakansa shi a wurinsa daidai ne gaba da wa'anda suka munana sahabban da suka munana wa Imam Ali a wurin shi saboda shi ma ya kawo hujjar shi ce, ai a cikin littattafan sunna an nuna e sun yi sun zage sun kuma munana kuma sun yaki imam ali shi yasa shi ga bangaren da ya roki shi yasa a nan a hankalinka zai gaya ma maka cewa akwai waɗanda suke gaba da wasu akwai akwai waɗanda ba su yi har ya kai inda za ka gane har ya kai ana jefa wa juna magana juna zage-zage akan wannan shafi an yi haka kuma in za ka duba kamar hujjan da shakman dahir ya bayar in ka duba ta bangaren ah, ya suna tunna ah, tunna an rabu kashi-kashi haka a cikin izala yau akwai waɗanda suka yadda iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam da a ce maka sahabi da a ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai da kanka na hankali ka je baka akwai wa'anda wa'anda suka yadda iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam astaghfiru wa iyazu billahi wa iyazu billahi Allah ka yafe ni ƴan wuta ne kaman shi idrisiya shi shi kungiyar idrisiya su sun yadda iyayen annabi da wuta amma a muka ɗauko lecture da malam Musa Yusuf Asadu Sunna ai shi ma dai izala ne amma shi sam bai yarda da haka ba kuma ba da kama shi da haka ba bai yarda da iyayen annabi suna wuta ba ba haka ba ne ya kuma zo zo karatun su haka in ka shigo ta bangaren mu na ɗarika a nan muka ɗauko ɗan anti ya zo ya ba da hujja shi da malam aminu sabiti shi wai ɗan ka ne shi wai ɗan hakika ne malam aminu andasabiti ya nuna masa sam ta tijaniya ba ta kunshi wannan ba bugu da ƙari muka zo da shek abul fatih sani a tijjani akan wannan ya nuna cewa wai kai ina ɗan hakikan nan kuka samu rashin sallan ku saboda shehu ibrahim ya sauko najeriya saukowansa a jirgi da alwallansa saukowansa a wuri aka shimfida masa alkalabi eh, ya duba ina gabas yake tsaya ya yi sallah sannan ya fita cikin airport to wannan da ke da irin wannan tarbiyya na je gaji wannan rashin sallah cewa wai an yi maka ko za yi maka hisa ka gane gidan kowa akwai shege gidan kowa akwai shege shi yasa inda za ka fahimta ka fahimta alhamdulillahi yau za mu ji mai shehi ya kawo muna a yau assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shekara Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu sarki zaki. ina fara wannan jawabi da cewa A'uzubillahi mina minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim fihi hmm. nasta'in wa nasta'in wa huwa khairu nasirin wa mu'in allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad sarki zaki yau ma kamar kullum muna dauke ne da warware shubuha na wani bawan Allah da ya sa mu kansa yaƙar dukkan al'ummar musulmi. Mm. Shi yasa za ka ga shekaran jiya ya fito ya yaƙi 'yan ɗariƙa, jiya to ya yaƙi 'yan izala, yau ya yaƙi 'yan shi'a, mm. gobe ya yaƙi ɗaya izalan. Jibi kuma ka ga yana yaƙan waɗanda su kan masu masu ce su salafawa ne irinsa. Haka ne? mun ɗaukan kanmu warwara kan maganganun da yake yi domin daga cikin rashin rabo da ɗalibansa da dama suka faɗa ciki shine su ɗin Allah bai hore musu tunani da hangen nesa wadda za su iya bambance tsakanin zare da abawa ba. A gabansu ne yakan yi magana yau, kuma gobe goge wannan magana da ya yi yau. ko jibiya goge maganar da ya yi gobe to sai ya zamo alhamdulillah in su Allah bai musu wannan baiwa ba to mu fa Allah ya mana muna godiya ma Allah Allah ya ƙara mana sarki zaki yau muƙaddiman da zan yi shi ne akwai hadisi na manzan rahama alaihi salatu wassalam yake cewa man tawadha'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah duk wanda yayi tawali'u sarki zaki ya kankan da kai hmm. to sai kaga Allah ya daga shi ya ɗaukaka shi wannan gaskiya ne amma wanda yayi girman kai ya nuna shi ma wani ne hmm. sai Allah ya ajiye shi sarki zaki akwai takwarana maulana shak bahir usman bauchi haka yana da wasu ɗabi'u wanda za su burge ka sosai hmm. idan zai yi wasiƙa ko idan ya zo magana sai ka ji ya ce ni ɗahiru bauchi haka ne gaskiya ne na auɗe eh, ce ni ɗahiru so bauchi waɗannan ɗabi'u ɗabi'u ne masu kyau hmm. sannan shi mutum ne wadda yau idan ya jinjina ka a gurin 'yan siyasa sai kaga zai yi wuya ka faɗi amma bai taɓa fitowa ya yi alfahari da haka ɗin ba. Mm. Sai ga shi wani wadda shi ba kowan komi ba, ya fito yana alfahari da abin da kuma ba haka ba. Mm. Akwai wani ɗan izala da ya ɗauka cewa wannan ɗan bid'a na dutsen tanshi mm. da gaske wata tsiya ce a bauchi sakamakon sun ji yana faɗan haka eh. nunawa yake yi cewa idan ya tsaya ya zaɓe ka in ya tsaya ya nuna ka ya zaɓe ka to su ma al'umma za su zaɓe ka ya yi ishara a kan haka ɗin wanda shi ne yake cikin kilif na farko akwai bukatan ka danna mana sarki zaki a ji wannan magana da yake fari eh, eh. kuma ya san cewa inda dai bauchi ne da wuya ba goyi ba gaba kaci kuma ya san cewa inda dai bauchi ne da wuya ba goyi ba gaba kaci kuma ya san cewa inda dai bauchi ne da wuya ba goyi ba gaba kaci ah, ah wannan yana magana ne lokacin da yake magana ne yake raddi ma Sheikh Alhad Kantana eh yace Sheikh Alhad Kantana ya sani eh. cewa zai yi wuya a nan Bauchi in bai goyi bayan ka ba a zaɓe ka ci na tauhidin shi malam to danna mana kilif na gaba don mu ga shi abin da ya faɗan gaskiya ne ko ƙarya ya kwantara kamar yadda ya saba kada ɗayan ku ya jefa masa ƙuri'a ku jefa ma iya masha ku jefa ma iya masha ku jefa ma iya masha <laughs> To kun ga zuwa yanzu dai ya tabbata shi ya goyi bayan iya mashal. Na'am. Kuma iya mashal bai ci ba. Yawwa kuma iya mashal bai ci ba. Hmm. To ba iya mashal ba. Sarki zaki. Duk waɗanda ya goyi bayan su ma ba su ci ba. Wato da gaske ne aka ce sa a shugaban ƙasa sarki zaki a shugaban na'am to jama'a ku yi hakuri na ce malam hmm, Malam Isaka Allah ya saka da alkhairi ai da kace da na ga manzo sarki zaki a shugaban kasa eh ya ce a zafi Atiku ne gashi a tiku bai ci ba a sauran kuma ya ya yi eh, eh a shugaban ƙasa ya ce a yi tiku ne it means pdp ya zaba gashi a tiku bai ci ba eh. a gwamna ya ce a yi air marshal ne apc kenan gashi bai ci ba saboda haka ya zuwa yanzu ina fatar za ka koma ka zamo mai kankan da kai hmm. ina fatar za ka zamo mai kankan da kai kada ka ji cewa wai duk wadda ka tsaya masa zai ci kai ba Allah bane eh, ina tauhidin ka da kake cewa mutane Allah ne ina tauhidi a nan hmm. kaga shine nake gaya ma cewa shi din dan 419 din addini ne da ma'anar cewa yana nuna wa mutane kamar ya fi kowa tauhidi amma a ayyukansa babu tauhidi din saboda haka ya zuwa yanzu mutane sun gano cewa wannan da'awa ce yake yi mm. awa kawai yake yi claiming yake yi alhali kuma ba haka ba sarki zaki wannan shine gaba na farko kafin mu shiga gaba na biyu ina so in ja hankalinsa da masoyansa su masoyansa su zan fara da su da ma mabiyansa idan da gaske kuna son sa kuma kuna binsa to yana da kyau wayannan abubuwa da yake yi wadda ba su dace ba ku masa nasiha ku ja hankalinsa mm. idan ba ku masa nasiha kuka ja hankalinsa ba sai ya ci gaba da yin waɗannan abubuwan har ya kusa ta jami'an tsaro suka ga cewa lalle wannan mutumin zai kawo insecurity a ƙasa suka kama shi to bai kamata kuma daga baya ku zo ku ce a sake shi saboda ba kuma sagata ba maimakon ka tura mutum ya aikata laifi sai bayan ya yi laifi sai ka zo ka ce a sake shi to gara tun a matakin farko ka hana shi aikata laifin shikenan ya kubuta akan kamu idan don saɓanin siyasa ne da yake tsakanin su da wannan gwamnatin ba shek dr zubairu madaki shi ma ai suna da saɓanin siyasa da wannan gwamnatin amma gwamnati bata taɓa masa shiga masa cikin lamarinsa ba wannan shine shawarar da zan ba wa waɗanda suke sonsa da mabiyansa shi kuma shawarar da nake bashi shine da farko wayannan maganganu da yake yi ya hau mimbari ya dinga kiran mutane kuma yana kiran su yana musu kage da sharri to ya sani idan yayi ma wasu suka yi hakuri wasu fa ba za su yi hakuri ba saboda haka ina kiransa da ya zo ya janye waɗannan maganganun nasa ya kuma ba da hakuri wannan zai kawo kwanciyar hankali zai kawo zaman lafiya amma idan ya zamo cewa tun yana kai hari ma wasu suna haƙuri wani in ka kai shi bango in ya tashi mai da martani ba lallai ka ji daɗin wannan abin da za a mayar maka martani a kai ba sosai wannan ita ce shawarar da zan bashi da kuma mabiyansa ko masoyansa idan sun ji shi kenan idan ba su ji ba to su ci gaba da tura shi din amma daga baya kar su zo su yi raki kamar yadda yake wannan shine gaba na farko gaba na biyu sarki zaki shine magana akan cewa wai iyayen annabi wal iyazu billahi ba 'yan aljanna ba ne dan na mutane su ji sai mu mai raddi a kai yana da abin da ba su so mu je kenan manzo zana faɗin magana a hadisi ingantacce wai ka fito wai kada jin tsoron yan bidi'a ko kada son ka dace da yan bidi'a har ma baka iya faɗa har ma kana ganin laifin musulmi da yake faɗa don maja har cewa yake yanzu kai da daɗi za a ce babanka a wuta to in Allah ce babana yana wuta dan fito dan fitar da shi in manzo Allah ce babana yana wuta dan fitar da shi ba aikin mutum yake kai shi wutan ba idan aikin babana ya kai shi wuta na isa fita da shi afa anta tunkizu man finnar ya fara da cewa manzan Allah ya faɗi hadisi kuma ingantacce sai mu mu zo mu faɗa ya zamo laifi haka yace. Eh, to da farko yana da kyau ka gane wannan hadisi ba fa ingantacce ba ne da a ce ya tabbata annabin ya faɗa Kai mu ba za mu yi kokonto ba za mu yi shakka ba amma annabi bai faɗa ba ne annabin bai faɗa ba mu ba muna jayayya da kai ne a matsayin annabi ya ce iyayensa yan wuta ne mu kuma mun ce ba yan wuta ba muna ce ma ne an ce annabi ya ce ne kai da kake cewa annabi ya ce a gaban ka ya ce sannan wani kalto ma aka yi aka ce annabi ya ce na kalto maka aka yi to shine muke cewa wanda ya na kalton ya na kalto hadisin da bai inganta ba kuma me yasa kai a cikin wannan littafin da aka na kalto din wasu hadisan a aikace baka aikata su baka yarda da su ba eh. amma wannan da yake yayi daidai da tsarin zuciyarka kake aikatawa ta yi wani ya ce wani misali zan bada akan wannan shi din yana da aƙidar cewa as-sahabatu kulluhum udubi dukkan sahabbai adilai ne to a cikin wannan littafin da ya kawo cewa wai annabi ya ce inna abi wa abaka finnar din a cikin sahihu muslim akwai hadisin da manzon Allah ya ce inna fi ashabi isna ashara munafiqan a cikin sahabbai na akwai munafukai sha biyu samaniyatun minhum la yadkhuluna jannata hatta al-jamal fi sammil khiyar hmm. akwai takwas waɗanda in kaga sun shiga aljanna to raƙumi ya bi ta kafan allura wannan hadisin duk da yana cikin sayo muslim amma ka rufe ido baka yi aiki da wannan hadisin ba kake ganin duk sahabbai adilai ne alhali yanzu ga wasu annabi ce za su shiga wuta ga ga kirkirar to yadda ka taba kawowa kai kanka ka gani cewa gashi annabi ce zai shiga wuta saboda ya yi sata to amma duk da haka kuma gashi annabi ya ce ya yi sata zai shiga wuta ga wasu annabi wanda ya faɗa ya ce ba za su shiga aljanna ba duk da haka ka rufe ido ka ce ah, dukkan su adilai ne ka ajiye hadisin annabi ka ɗauko wata magana wadda ba ba annabi ne ya faɗa ba ba Allah ne ya faɗa ba as-sahabatu kulluhum udul ba faɗin Allah bane ba faɗin annabi bane kuma inda wannan zancen gaskiya ne Allah ya kamata ya faɗa ko annabi ya kamata ya faɗa sai zamo ba Allah ya faɗa ba ba kuma annabi ya faɗa ba ka ajiye maganar annabi ka ɗauki maganar da wasu malamai suka yi a nan kan ka ajiye maganar annabi sallallahu alaihi amma da aka zo maganar cewa iyaye suna wuta a nan kan kace ai annabi ya faɗa so me yasa kake ɗaukan wanda ka ga dama ka ajiye wanda ka ga dama sai a nan sai ya ce wai an ce baban shi in ya shiga wuta ya mai daɗi shi ce ba aikin mutum ke sa shi wuta ba yawwa zan zo na ina so in bi gaba gaba ne eh, ina eh. ji gaba gaba ne eh. ya ce wai yana ba da amsa eh. ya ce idan baban shi ya aikin shiga wuta hmm. sai kawo wannan haya. shin kai za zaka tunkuɗa wadda shi ɗan wuta ne Za ka hana shi shiga wuta to sai ya gaya mana wani aiki abdullahi da amina alaihimar salam suka yi na shiga wuta da suka haifa maka annabin sai zama yanzu hukuncin da Allah zai ba su shine ku haifi annabin amma in kona ku ya gaya mana aikin da suka yi na shiga wutan da yake wannan magana ba wani aiki da suka yi na shiga wuta addini kuma suna bin addinin annabi Ibrahim ne kafin Allah ya tayar musu da ɗansu saboda haka iyayen annabi muminai ne shi yasa da aka tashi sa ma mahaifin annabi suna aka ce abdullahi bawan Allah alhali a lokacin akwai masu suna abdulmanata abduluzza amma shi aka sa masa abdullahi sannan kakan manzan Allah lokacin da aka zo aka ɗebe masa raƙuma da shanu aka ce za a zo a rusa ɗakin ka'aba ya ce a bani shanuna da Raƙuma na. fa inna lil baiti rabbun yahmihi amma ɗakin na da ubangijin da zai kare ɗakin rabbun guda ɗaya alhali lokacin akwai arbab a cikin ka'aba akwai ubangiji wane wane wane wane amma shi da ya tashi sai ya ce a'a wannan ɗakin tana da ko yana da ubangiji guda ɗaya kenan wadda ubangijin zai kare ɗakin wayannan gumakan sun isa su kare ɗaki ne sannan kuma an gumaka ne kuma suna da yawa amma da ya tashi sai ce a'a ɗakin yana da ubangiji guda ɗaya wannan ubangijin zai kare ɗakin inda ba musulmi ba ne ba mumini ba ne ta yaya ya gane wannan abu saboda haka ka daɓa a ƙar iyayen annabi yanzu haka suna aljanna da dai wutan nan kai ne kake da daman sakawa wala da mun ji takaici don mun san wallahi ba za ka sa su aljanna ba a wuta za ka sa su to amma mun ji daɗi da ya zama ba kai kake sawa kuma wani rudadden hadisi bai isa ya rusa mana musuluncin mu gaba ɗaya ba kai iyayen annabi wuta sa shakka wa musulunci ne kai ya zo annabin ya cece ka ya sa ka aljanna amma ya gagarance Allah ya gagarance ton masa iyayensa ya sa su a wuta saboda haka wannan batun da kai ba haka bane batu ne na son zuciya ya maka daɗi ne a ce iyayen annabi suna wuta ya sa kake faɗa mu je kilif na gaba sarki zaki mu abu talib me hana shi tafiya aljanna ne ka waɗannan kalmomi guda biyu da bai nutuki da su ba da bai nutuki da su ba amma baya kin manzon Allah baya kin musulunci har ma yake cewa da zai yi wani addini ba na babansa ba da addinin Muhammadu zai yi addinin manzon Allah amma haka yi mutu kafiri saboda bai yi nutuki da kalmar shahada ba manzo Allah ce ka faɗa sau ɗaya kawai ya isa wahaju daga biya da Allah kalma ɗaya zan zama ka shaida ka tafi aljanna amma ina aka yi mutu Ƙarshen kalmar sai ce samutu ala a abai zai mutu akan addinin iyayensa mai addinin iyayensa bautan gunki wallahi bautan gunki ne yanzu kakanni sarki zaki sarki zaki a da gaske ne abinda wannan mutumin ya faɗa ya zo a riwaya amma a gefe guda akwai wata riwayar da ta yi inkarin wannan hmm. ta ce gab da zai yi wa fatin sai aka ga faja alayu har harriku shafataihi sai aka ga yana mulmula harshensa sai abbas ya je wurin kunnensa hmm. ya ji yana la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sai ya zo ya ce masa wallahi ya faɗe ta. Eh, eh, to eh. amma saboda su ba so suke iyayen annabi da wadda suka ba da kariya ga annabi su shiga aljanna ba sai suka ajiye wancan riwayar da yanzu na kawo ta din suka ajiye ta sai suka ɗauki wannan riwayar da ta musu daɗi. Kai Abbas ah, wa'an Imam Ali ke ko? Ko babban shi ma yawa shi shi kanin Abu Talib din ne eh, manzo Allah shi ya je eh. ya ji ya ji ya zo ya ce wallahi yabna ami eh, yabna akhi ya dan dan uwana ya faɗi wannan kalmar da ka faɗa hmm. sannan ko lokacin da ya ƙi faɗan ma a riwayar me aka ce ya ce da aka ce masa ya faɗa wannan kalmar me ya ce ya ce da ba don waɗannan kafiran za su ce rudewa ne ya sa na faɗa ba da na faɗa wato ya ƙi faɗa ne don kar a ce rudewa ne ba wai ya ƙi faɗa don shi bai yarda da wannan kalmar ba amma suka murɗa kan riwayoyin ban san wani irin musulunci ne wadda mutum zai ji daɗin aikata musuluncin kuma kana kai iyayen annabin musuluncin zuwa ga wuta ba. saboda haka abu talib a gunmu mu'minu quraishin ne shi yasa yake gaya ma wasu lokacin da aka rubuta wasiƙa aka zo aka duba maza Allah ya ce a je a duba za a ga komi gara ya cinye sai Muhammadu Rasulullah aka duba aka gani da aka zo mai Abu Talib ya ce musu ya ce mu ke kan gaskiya ko ku suwa mu ko ko su aha Hmm. sarki zaki ‘ya'yansa duka sun musulunta matarsa ta musulunta ba a taɓa rawaito mana hadisi da aka ce ya ji haushin musuluntarsu ba hmm. bai taɓa ce musu don me ba shi ya turo su ma suka yi musuluncin kuma ka ce mana shi bai yi ba sannan ya yi ta kariya ga annabi ya faɗi cewa ya so annabi ya so annabi ba kai ku ce bai so annabi ba dama sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kira shekarar da ya wafati a matsayin da shi da sai da Khadija a matsayin amul huzn hmm. shekarar bakin ciki inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san ba musulmi bane don me zai bakin ciki manzo Allah ya yi bakin ciki da mutuwan Abu Lahab ne eh ba amma shi ya yi bakin ciki da mutuwarsa ya kira shi da amul huzni shekarar bakin ciki wannan shi ne mu'minu quraish yadda mu'awiya ya sa aka dinga tsine ma imam ali da zaginsa da ya san abu talib hmm. ba musulmi ba ne da ya mai gori na'am hmm. aka batun cewa wai abu talib ba musulmi ba wannan dasi ne kuma ka lura da wani abu ma garin sukan abu talib din sai aka rusa iyayen annabi gaba ɗaya wai ya ce ni ba zan faɗi kalmar shahada ba sa'amutu ala millati aba'i zan mutu ne akan tafarkin iyayena kenan yana nufin wai sai ma ya tambaya ya me tafarkin iyayen bautan gunki kai ne da iyayenka ba bauta ba gunki amma wallahi ba iyayen annabi ba sallallahu alaihi Allah ya kira iyayen annabi hmm. bautan gunki idan da da gaske iyayen annabi bautan gunki suke yi me yasa Abdul Muttalib ya ce fa inna lil baiti rabbun yahmihi bai ce arbabun ba inda gunki suke bautawa da sai ya ce ai gumakan cikin wannan ɗakin za su kare ɗakinsu sai ce a Ba inna lil baiti rabbun akwai wani ubangiji guda ɗaya shine mai ɗakin yahmihi shi zai kara ɗakinsa wannan yana nuna ma iyayen annabi yan aljanna ne lamba ta ɗaya a cikin aljannan shi ita au al'am abaita kaƙi ko kaso iyayen annabi yan aljanna ne sannan in ya ce aba'i annabi ibrahim ya shiga ciki kuma ka ce wai ai ai ai millata aba din wato tafarkin iyayen shine bautan gungi. wai wannan shine irin musuluncin da wannan mutumin ya kawo wa al'ummar musulmi musuluncin kai iyayen annabi wuta musuluncin zagin yara musuluncin zagin manya musuluncin zagin malamai musuluncin zagin kowa da cin mutunci shi yasa muka ga ya zama wajibi mu kawo mutane musuluncin da annabi yake ce al-muslimu cikakken kammalallen musulmi man salimal musulmi na min yadihi wa lisane shine wadda musulmai suka kukuta daga sharrin hannunsa daga sharrin bakinsa sai ka duba ka gani kai musulmai sun kuta daga sharrin hannunka da na bakinka hmm. wai irin wayannan mutanen ne suke maganar ana zagin sahabbai su ne ba suke mai wannan magana mun gaya muku in kun isa ku kawo gun da muka zagi sahabban amma ka zo ka ce ina ɗauke da aƙidar zagin sahabbai sai ka yi raddi a kai subhanallah ku je ku tambayi malam Musa Asadu Sunna mun kawo masa zage-zagen sahabbai a littafinsa. Eh. Mun kawo gun da aka ce annabi kansa wai babi guda wai annabi ya ce ayyuma rajulun minal muslimina a wata riwayan ayyuma rajulun minal mu'minina sababtuhu aw la'antuhu aw jalattuhu wai duk musulmi ko duk muminin da na zage shi ko na tsine masa ko kuma na na masa bulala alhali bai cancanta masa ba to Allah ka mai da shi ya zama kafara babi guda kuke da shi eh. sannan a wancan satin na kawo maganar ibnu taymiya a cikin minhajus sunna nasa gunda ya nuna cewa fa inna kasiran minas sahaba mafiya yawa daga sahabbai wa tabi'in da mafiya yawa ga tabi'ai kanu sun kasance ya subbunahu suna zagin imam ali yubgidunahu suna kin imam ali wa yusubbunahu suna zagin imam ali wa yuqatilunahu suna yakar imam ali kuma manzon Allah ya ce man sabba aliyan faqad sabbani duk wanda ya zagi ali ne ya zaga kenan a bisa ma'aunin ibnu taymiya mafiya yawan sahabbai suna zagin manzon Allah tunda zagin imam ali zagin manzon Allah ne wannan haka ibnu taymiya ya ce sannan a wannan musuluncin babu sahabin da aka ɗauki ƙarni guda shekara ɗari ana zaginsa in ba imam Ali ba. Kuma yanzu in ka ji sun ce ana zagin sahabi ba imam Ali suke nufin ana zagin ba. Shi imam Ali ba sahabi ba ne? Haka suke sarki zaki. Kaga suna kame-kame. Ka fahimta ai. Har kai kanka yanzu mai laifi ne a wurinsu, wai ka kawo mai mene. masu zagin sahabbai shafinka alhali su din suna zagin iyayen annabi suna kai su ta kuma ka kawo su shafinka yanzu da ka kawo su shafinka ka yarda da zagin kai iyayen annabi wuta ne amma ka kawo su hmm. kafin ya balle ya zo ya bude idrisiyansa ya dinga ce abin nan ba ya zo shafinka ya yi karatu ba ba ɗaya ba biyu ba sosai sosai sosai ka yarda da salafancin da yake yi ne Allah na tuwa da wani yanzu har suna sukan kama cewa ka kawo yan izalan jos eh. wai yan izalan jos suna ganin ka wai kafiri ne wai ka kawo su saboda haka me yasa ka kawo su a ku ba kwa ganin sarki zaki a matsayin kafiri me yasa ya kawo ku a baya sannan ya zuwa yanzu ba wani ne ya kamata ka dinga cewa wane na ganin wani kafiri a'a ka bar shi shi ya faɗa da bakinsa sosai so saboda haka sarki zaki wani irin musulunci ne da suka sa masa suna musulunci din amma fa musuluncin ga yadda yake a wurinsu to mu muna musuluncin amma musuluncin da ya yarda da ka girmama ɗan adam walakat karramna bani adam hakika mun girmama ɗan adam babu yadda za a yi Allah ya ce wa ƙululin nasi husna ku gaya wa mutane magana mai kyau sai kai ka zo ka dinga gaya wa mutane zagi da cin mutunci sai ka mana ƙaryan kuma fa ba wanda ya kai ka riko da musulunci ina ba za mu kafurta ka mu ce kafurci kake ba amma irin wannan nau'in musuluncin a kai shi ta can na kilif na gaba sarki zaki saura kuma ka je kai wata fassara kai dan dalika ko dan ci'a mun san ku ai ai mun san ku haka suke yi su harrafa maganar mutum ko me da ku faɗa ku je ku faɗa ko me da ku yi ku je ku yi inna abi wa abaka finnari sai mu ce maka mu ma duk abin da za ka faɗa ka faɗa duk abin da za ka yi ka yi iyayen annabi ‘yan aljanna ne ko muna roƙon Allah duk da zai saka iyayen annabi mu ya kai mu saboda wallahi mun san manzon Allah ba zai cece ka ya ki ceton iyayensa ba ba ma hikima cikin haka hmm. abdullahi bawan Allah sunan mahaifin manzan Allah manzan Allah ya hana alfahari da iyaye kafurai sarki zaki hmm. ya hana ya ce kar ku yi alfahari da iyaye kafurai amma manzan Allah idan yaƙi ya yi yaƙi sai ka ji yana alan Nabiyu la kadhib anabnu abdi muttalib ni ne annabi ba ƙarya ba ni dan abdulmuttalib ne waye abdulmuttalib shine wanda yake gaya ma na'am ma wancan shugaban abraha ta cewa me fa inna lil baiti rabbun yahmihi akwai Allah guda daya mai wannan ɗakin wanda zai kare ɗakinsa annabi yana alfahari da shi ɗansa ne wannan yana nuna ma iyayen annabi muminai ne yan aljanna a aljannan ma yan first class ta yaya za a yi sarki zaki wannan mahaifa da Allah ya kunsa wani mm. halittar da bai taɓa yin halitta irinsa ba ya zamo yanzu sakamakon da Allah zai yi mu wannan mahaifan shine ranar lahira ya sa wannan mahaifa a wuta shai mahaifan ma special ne shi kaɗai kwanta ce shi kadai sarki zaki shi yayi annabin shi yayi bi mahaifan to kaji yace lam yazarani Allah yanquluni min Aslabin zahira ila arhamin karima Allah bai bar ni ba yana ciro ni daga tsatso mai girma zuwa ga mahaifa na mutunci annabi ya yi mahaifar mahaifiyarsa da ya zauna a ciki kai ka zo kana cewa ran lahira sai an kona wannan mahaifar saboda ka gani a cikin yau musulun abubuwa nawa ne ka gani a cikin yau musulun kake yarda da shi ɗazu na kawo hadisi sai wadda yana musulun din ka ajiye shi ka je ka ɗauki wasu maganganun wasu malamai hmm. saboda haka duk bige ne gaya ma sarki zaki wallahi tallahi waɗannan mutane asirinsu ya tonu yana ma kai iya nisansu wurin nuna cewa iyayen annabi suna wuta iya nisansu wurin daɗa bayyana cewa su ɗin daban da hakikanin tafarkin manzo al-islamul asil musulunci na hakika irin musuluncin da annabi ya zo da shi shi yasa yau za a ga su zagi wannan za a ga gobe su zagi wancan jibi su ci mutuncin wancan da abin da ya kama da wannan saboda haka ne nake gayawa idris abdul aziz idan ya isa ya zo mu zauna da shi a kan iyayen annabi ya tabbatar da suna wutani ni kuma tabbatar masa da suna aljanna na yi maka alkawarin idan kai nasara a kaina. Mm, zan zama ɗalibin ka mm, mm. ai da ku zauna iya gumbace Ko kuma ne nasara a kanka ban ce ka zama ɗalibi na ba amma daga yau ka ji tsoron Allah ka daina yaɗa fasadi a bayan ƙasa ka daina yaɗawa daɗin abun aljannan nan ba a hannun ku yake ba balle ku ce a ah, ba za mu ba ma annabi iyayenka ba za mu ba su amma amma fa shayi in dai bai so kiran da ke shi dai bai zo ya zauna ba to wallahi kai ya sake maganan addini kuma kai ya sake yi ba zai zo ba sarki zaki bari in gaya ma ba zai zo ba ka san me yasa ba zai zo ba eh. shi fa dama bai iya mukabala ba musu da jayayya ya iya a zo in zauna gani gashi ina cikin magana in wani abu ya ci shi kawai sai ya kwace microphone ya ce kaza kaza kaza kaza ya ɗauka yawan surutai da cajin muka biki wai wannan shi da yake nuna cewa mutum yana kan daidai sam idris ka zo mu yi magana na hankali na nutsuwa kowanne a bashi mintocin iya mintocin da iya mintocin da za ka yi ka zo ka fanshi kanka ka zo ka iya nuna ma duniya cewa iyayen annabi yan wuta ne in ka isa nuna ma duniya cewa iyayen annabi yan aljanna ne hmm. a hankalce a ilmance aklan wa nassan ba kawai a hankali da hankali zan yi amfani har da nassi za a kawo ma nassi da yake tabbatar da haka sai dai ku ba ku yarda da nassin ba ne a me yasa nassin nan zai kai iyayen annabi aljanna ku ba za ku yarda da wannan nassi na wutan kuka yarda da shi in kana da hakkin ka yarda da nassin da ya kai iyayen annabi wuta mu ma muna da dama mu yarda da nassin da ya kai iyayen annabi aljanna in ka zo kana so ka ce mun muslim ne ingantacce ne subhanallah ingantacce shi kansa tattara muslim din da aka yi ya kamata ka sani cewa ba fa annabi ne ya tattara muslim ba ba fa kai wasu sahabbai ma da suna nan ba shi muslim din ma bai sai ya tattara kansa ba ya tattara hadisan saboda su konawa suka yi don kare ci karo da ayoyi ko manya manyan sahabbai ba wasu kananan sahabbai wanda za ka iya cin mutuncinsu na hadisan suka yi suka ce kar ya zo ya shiga cikin ayoyi to musulun ya zo ya tattara yanzu kana so ka ce wa mutane dole duk abin da musulun ya tattara addini ne kuma dole a yarda da shi kai kuma ba haka kai ba saboda haka sarki zaki in ya isa shi mutum ne to ya fito ya amsa wannan kalubalen duk abin da zai gaya min bayan wannan kalubalen ina da amsar da zan bashi wala Allah zai yi mamaki shai hakuri ka da amsoshi da zan bashi saboda duk wani girman kai yanzu da mutum zai mun a baya na kan faɗa ka faɗa in yi raddi kamar raddi ina da raddodin da kai mun ina da raddodin da a ciki ma kai kaddima ka gode mun ma ka ce ka ji daɗin wannan raddin domin ban zage ka ba ban ci mutuncin ba ina da wannan raddin wani yanzu ka zo a ce a kai ba za ka yi ba kaza a to wannan sunan shi girman kai ta takabur kuma girman kan da ba a yi shi ba sai don a gudu don an san ba za a iya ba ina da raddojin da kamar tun shekaru kusan ashirin in ce ka ce in ce ka ce to yanzu ka zo ka ce wai kai ba za ka yi ba kai kaza kai kaza a ka sani in za ka gaya ma wasu to sai dai ka gaya musu amma ban da ni sannan mutane nawa ne waɗanda ka tattauna da su waɗanda kai ka sani tun da ka tattauna da waɗannan ashe ni za ka iya tattaunawa da ni ka tattauna da malam musa na gwaraba ka tattauna da shi kuka yi magana akan hadisin man kuntu maulahu fa aliyun maulahu kace hadisin bai inganta ba ina da wannan jawabin alhali hadisin ya inganta ka tattauna da malam ahmad imam ka tattauna da abokina marigayi ahmad dan gidan shaf fahir ka tattauna da mutane da dama yanzu kai suka ce min ba za ka tattauna ba da ni Sun ce ah, ba za ka tattauna ba don wallahi azim ba za ka iya ba shine kawai ba don wani girman kai da takabur da nuna wani abu saboda haka sarki zaki muna gaya masa cewa wallahi ya mai da hankali wasu kalaman ba mu yi amfani da shi a kansa ba shi yake jawowa kuma idan kai ka kasa ka daina turo mana da yara ƙananu wannan dan makafun ne ba ce iyayensu suna nan sai mu yi da su amma ka daina turo mana da yara yan kananu ah, ka daina yin haka ba ba girman kan yi ba amma dai ka sani dagar tun da kai baka iya ta ba to ina ga kuma yara in ana babbakan giwa ai ba a jin kaurin bera malam Idris hmm. na ma nasiha da ka ji tsoron Allah ka tuba ka daina abin da kake yi don hatta yanzu abin da yake yi ma ya ma saba ma masalafancin ma kanta da ya gino a kai shi yasa za a ga da dama daga cikin salafawan suna masa inkari saboda ai sun san ya saba mai abin da din wannan shine sarki zaki a bude a bude masha Allah jama'a za mu bude layi kina a nan ka'ida all the time ina yawan maimaita wannan zance da nake yi cewa in ka kira ka kokari ka tsaya kan layi shine most important abin da shi tattauna kai wa shi tambaya a kai kuma ka zo da ladabi in ka zo da ɗaya eh, da kanka ka sani eh, ka zo da ladabi eh, assalamu alaikum ta'ala wa barakatuhu kola kola assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu malam buhari rubuto nan ba yan tiktok za ku turo da ku kola zan baka dama na ƙarshe assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh alaikum salam daga na suna lawan hassan daga najeriya jihar yobe to masha Allah lawan hassan daga najeriya ah, kana tare da shak ah, mara daira kan wannan layi haka dan man masu gaisuwa sarki zaki ina muku fatan alkhairi gaba ɗayan wannan nasiho da wannan jawabe da muka ji gaskiya wannan ya amfana da mu sosai wallahi mm, mm. kuma kar dokta dokta ba zai iya zuwa ba gaskiya saboda yanzu a halin yanzu akwai yaran sa'a eh da Allah ku girmama shi ku girmama shi a kuri annabin kudi ne ƙara masa wannan annabin kai ka zo kana kira shi tsagaga kalla kaga bai dace ka ce akwai abin da abin da ya faɗa akan kalla din ba ma eh ni ba ban ji ba ah, kora sunan shi da naji ya kira bai sa girmamawa ciki bane ba ban ji daɗi ba ka ba shi girman girman shi annabi annabi kudi afa kalla a'a Thank you. amma ka zo kai masa wannan rashin kunya mai dace ba eh, salamu alaikum kola kan tiktok assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola sunana dauda aliyu gambo daga najeriya kano masha Allah malam dauda kana tare da shak ah, ba tsayar kan wannan layi masha Allah shi eh, dr idris me ne zai hana ana ta kiransa har yau ya gagara zuwa abu ka gane bane ya gwammace da ya je gidan dan kande da ya zo ya zauna saboda mukabalan na bashi tsoro ne ya gwammace da ya je gidan dan kande yana tsoro mukabalan ne bai iya ba amma da dai ya kamata ya sa ya zo ya amsa kiran da ake ya tambaye shi akai ya bada shi da biyayyarsa maganan ka gaskiya ne ba wallahi wannan maganan ka haka ne wannan eh. magana ka gaskiya ne gaskiya ne ya musu adalci amsa kira ya zo ya amsa tambayoyin da ake ta tuhuman shi akan su ya amsa kaga za su ji daɗi su ma su ce malamin su shi su yana da duk abin da yake akan daidai ne in dai kuma aka samu kuskure to sai a gyara mishi sai koma ya karbi gyara kola ka zauna ka yi ka kamar kan da malam ya faɗa me ya dasa ah, eh, bakin ciki cikin zukatan musulmi kana ta maimaita maganar iyayen annabin nan kana ta sa zo ka zauna da su ka cece ma kan ma ya kasa zuwa kana dada sa iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam wuta kana dada bata ran musulmi har ka fito kana ma musulmi eh, eh, fito na fito cewa na faɗa na san shi ke bata musu rai ki magana fa da yi ba na san shi ke ba wannan zance shi ke bata musu rai to zo ka zauna ka kasa ka gudu baya mana yana mana gaskiya ne gaskiya ne za mu tilasta za mu sa gwamnati ya tilasta ya tilasta shi insha Allah mun gode su kola a za mu tilasta shi insha Allah mun gode mun gode su eh assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh malam buhari nawa alaikum salam wa rahmatullah barakatuh sarki barkan mu da wannan lokaci ina muku mata aleri da kai da shek malam tayir muna ce muna hausawa da salam malam bukhari barka da warhaka To Malam Tahir barka da kokari da wannan lokaci. Sannun ku sannun ku Malam Bukhari. Na'am. Sarki da nake so in ce akan wannan magana. Na'am. Akan magana farko akan magana mu'amala tukunna da ɗazu Malam Tahir yake magana akan mu'amala da yake magana akan su wayanda kake kawo shafinka. Eh. Da yan izalan Jos da yan Shi'a baka taba koya akidan ka ba kai matijjani ne. To. wato sarki eh, abinda nake bi a nan a babin mu'amala akwai wayanda yanzu kace za ka iya hidima da su tun da wannan shafukan har kirista an kawo su akwai kirista da nake ganin malam tambaya na nan akwai kiristan da za ka yi maamala da shi wanda in yana da amana wanda ya fi musulmi a babin mu'amala na wani hidima ba na addini ba ka yi da shi ya halatta e ya halatta aya ce ma guda la yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min kuma an tubarruhum wa toxicity mun taɓa karanta wannan aya ya nuna cewa ana so ma a musu ihsani waɗanda su kafirai ne amma ba su yaƙe ku ba ba su fidda ku daga gidajen ku ba Allah bai hana ku ku yi mu'amala da su ku kyautata musu ba wannan ba kafiri kenan sannan ƙari akan wannan shine da suke wannan ƙoƙarin su ce kar a yi wa'annan mu'amalolin shin su ɗin wankakku ne ba wani abu da suke ɗauke da shi wadda su ma kamar in za a bi na wannan ba su cancanci a mu'amalar da su ba su ne ba suke da aƙidar iyayen annabi suna wuta amma duk da haka ba a yi la'akari da wannan ba aka gayyato su shafin shi da kansa ba yana da aboki krista ba yana da shi To sarki zaki idan yana ganin cewa bai kamata ka kawo mu nan shafin ba, wai shi me yasa muka yi taro ya je ne ka? Me yasa muka yi taro ya je? Kuma lokacin da yana da hakkin ya mu'amala da mu, amma kai kar ka yi mu'amala da mu ko sarki zaki abin da yake nufi. A shayi, ka riga shi zuwa kan wannan shafi. Kuma shi da ya zo muka muke renon shi, me yasa wannan lokaci bai ce a kore ku ba? Bai ce ba. To, sannan sarki zaki ba na sa ba na sa shi lokacin da ya je taron mu ba me yasa shi yake jin zai mu'amala da mu zai je taron mu har ya mana jaje eh. jaje da yake cikin jalje din nan me yasa yake jin shi Allah ya halarta masa yayi wannan amma kai Allah ya haramta ma kai mu'amala da kowa me yasa wanda hmm. ga kyale shi ah. suna jin haushi ne sarki zaki Kuna ah. so ne ya zamo har ga Allah yanzu eh. kai kanka sai ka tsagaita abin ya zamo cewa kawai waɗanda za su zo shafin ka su dinga yin program su ne kaɗai 'yan Tijjaniya. Da yi warware shi da ake yin nan. Shi ne, shi ne mana, shi ne mana. ku ai ba za mu zo warware ka ba tun da baka daina yin kwaɓa ba. Da eh. a ce yau ka daina kwaɓa ka koma karantarwa, da mm. shi kenan. malamai nawa ne na salafiya waɗanda ba mu zuwa taɓa zuwa muka danna jawabin su muka musu raddi ba suna karantar da alola da tsarki da sallah shikenan amma yanzu kai da kace ba za ka takaita da karantar da alola da sallah da tsarki ba za ka dinga taɓa mu za ka dinga sokan mu za ka dinga mana ƙarya da kage da sharri to dole mu kuma mu ce a abin da kace ba haka bane ga yadda abin yake in kana so mu rabu da kai shikenan sai ka rabu da mu amma ba zai yiwu ba ka rabu da mu ba duk lokacin da bakin ka ya ga dama duk abin da ya ga ka dama za ka caɓa magana a kan to sai mu kyale ka ha ba zai yiwu ba ba mu dora da kuma wannan abun ba in yau in gobe za mu mutu yau muka samu dama na mu warware shi har da kai wallahi za mu da haka yana da kyau ka sani mu ba a mana barazana sarki zaki akwai wasu ɗalibansa wanda sukan shigo ƙarƙashin nan muna program sai su dinga zage-zage wane zindiki wane kaza su kansu sun tabbatar da cewa su kansu suna ba su yin biyayya ga malamin nasu don malamin su cewa yi kar a zo shafu shi da kashi bai maka shi mamaki wani wanda na ga ya zo ya eh. rubuta zagi ko yana zagin malam malam asabi sunna malam asabi sunnan ya zo ne fa yana sukan yan shi'a eh. amma sai ya rubuta cewa wai ana zuwa shafin zindiki shi ma kuma shafin kan ya zo fa yayi comment ba, bai san cewa wannan comment ɗin da ya yi ko da zagi ne yayi taimakon shafin yayi ba mm. so <laughs> haka take kuma na sarki zaki duk lokacin da mutum ya gaga ke amfani da shi wurin yayi fada da kai shine zagi to daga lokacin ka fara murna ka gama cin nasara mutum ya rasa hujja da dalili da zai kawo na hankali na ilimi ya hmm. koma zagi to ai sai ka yi murna kan masha wannan shi hmm. malam buhari kai kare maganan ka to a karshe abin da zan ce sarki mu'amala dai da wanda ba musulmi ba ana yi kuma za a yi mu'amala da wanda ba musulmi ne ko da bambancin fahimta hmm. tunda dai annabi ya tura wasu sahabbai wurin najashi wurin najashi sun ji kuma sun karbe shi wannan mu'amala muka dai da kowa a cikin wanda bai saba ma addini ba sai magana na na karshe sarki eh. akan magana na magana na na karshe a nan wurin eh. shine akan magana kan maganan iyayen annabi da yayi yana yi wata magana na ce na ce to ya rinka zama yayi yayi na kaman awa daya mm. na mai da martaba wani ko na warware maganan da wani yayi mm. to yanzu ga wani shawara nan zan bayar dai shi ba ya jin shafin da kamar yana nuna jin shi in an yi wani magana kuma yana ji to ga wata shawara guda ɗaya sarki yanzu ko akan wannan magana iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam Idris Dr. Idris ya zo a yi mafakala da shi in kuma bai ce ba ya zauna a cikin mambarin shi ko a kan mambarin shi ya yi rantsuwa da Allah iyayen annabi suna wuta. Ah. Kuma Malam Tahir na san Malam Tahir zai ɗau Qur'ani shi ma ya yi rantsuwa da Allah akan cewa iyayen annabi suna aljanna in ya isa ya fi da yin haka. A to shi ke yanzu a tashi ga mukabala ko ba mu bahala kenan da am. Ko ya zo mu yi mubahala ko ya zo mu yi rantsuwa duka na zaɓa sarki zaki. shi ya kai iyayen annabi wuta ni kuma in ce a'a dama asalin su yan aljanna ne wasu hadisai ba su isa su karkata su kai su zuwa ga wuta ba hmm. Hmm. ya zauna ya haka tunda ba zai ta yadda yi mu'amalar nan ba da shi sarki eh, na'am na'am kawai ya tayi mubahala shi kenan kawai shi kenan eh, Allah ya saka ya zauna a kujeran ya zauna a kujeran shi kawai yayi wannan ba sai ya zo ba shi kenan wallahi eh. ka ka kwance magana shi kenan Ami, ami, amin, amin. Yaran, mun gode, mun gode, sun sai malam Buhari, mun gode. Ah, don Allah ku ya za zamu da kira kaɗan. Ah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sarki zaki kola. a kola ikon Allah Allah ya taimake ka wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala barakatuh sarki zaki ikon Allah na'am kola kai ma ikon Allah <laughs> eh. Allah ya taimaka ina ziyara muna amsa muna amsa <laughs> ah okay zaki zaki ne ko shafin sarki zaki mai sa maza gudu yana gaida maulana shaka tayiru yana jin kai eh, na amsa amsa na amsa to sha Allah kana tare da maulana shaka tayiru kaudalai Masha Allah ina ina ina ziyara sarki zai. Muna amsa muna amsa. Masha Allah masha Allah mala attahiru Allah ya saka muku da alkhairi. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya bar zumunci. Sarki ba mu gudunmuwa sosai. Masha Allah. Allah ya biya shi. Sannan kuma na faɗi sarki zaki har yanzu dai sako. Eh. duk da yake muna tare da duka malaman kuma muna tare da ku maulana kuma abul fatai duka muna tare da shi dai muna tare da ku. da Allah a faɗi mukabala na muna nan muna jira mu akwai gudun wanda za mu bada ya tsaya a gidansa zaune eh. bisa kujera kare ya ce sai ya fito daga ɗakin sai sai sa ɗakin matarsa ya kafa kyamara eh. shafin sarki zaki ba zai zakulo mutum daga gidansa ba a wayan ka kara littattafan ka ya fito don Allah ya yi mukabala duk abin da yake faɗi kawai gaba ɗaya ke in ya yadda ya fito don Allah in ya yadda eh, ya zauna ya zauna a gidansa ba sai ya fito fito ba mm, eh. kaga in bai fito daji mm. kai kana Amerika za ka jawo shi daga Bauchi ba daga dakin sa sai ya ce za a cutansa ba za ka aza mai kujera ba yana ah, ah. dakin sa kana dakin ka mm. sai a yi mukabala duk abin da yake zuwa eh. tattauna muna da kuma muna eh. jira kuma la tayar Allah saka mu alkhairi duk abin da yake na addini sarki zaki kuma gobe za mu iya taimaka ko Allah da ya san ma irin biyan da zai ma masha Allah tunda bayyanan ku da kun ka taso mana da irin wannan abun wallahi ya taimake mu a duniya yau kuna gefe amma ba a isa ma wani yanzu ya yi wata magana ba ba tare da ta taimakon ku kuma muna isa ba baka ji ba malam dayar malam dayar wayan na bibiyan shi ya fitar da shi da kansa ke bibiyan kansa <laughs> yana bibiyan yana bibiyan sarki zaki sarki zaki hmm. babu rana da za ta fito ta rana ya sauka ban saurari wani daga cikin jawabansa ba Eh, amma ni zan iya zuwa waye gari ban saurari wani jawabi na ba. Akalla ma yanzu wasu daga cikin jawabai na ma ni na ma manta da na yi su. Amma shi ina bibiyan su saboda na san sarkin kwaba ne kuma eh. wajibi ne akan mu mu nuna wa mutane wannan kwaban da yayi yi. Mun sani ya zamo cewa ka zo kana kokarin nuna wa mutum gaskiya za ka yi ta fuskantar matsala da zagi da sauransu amma wannan shine abin da suke da shi shine abin da za su iya bayarwa. domin kuma tun da mu muna da abin da ba zagi ba to mu shi yasa muke ta bada wannan shi ne masha Allah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola kan uh, whatsapp kola kan whatsapp na kola ya sunan karga da ke kira Usman Jauro ina kira daga nan Kano To masha Allah malam Usman kana tare da Sheikh Mansara ta wannan layi. wa alaika salam malam usman kana da salam wa muna amsawa bukata Allah a bukata eh da kasancewar shi malam Idris tsawon lokacin mun ga ido a kwanan nan eh kaga zamu ta samu wasu kabala ya yi yadda ya zo sai na'am sannan ga shi marta ya ya ga ya ƙara yin halin da kashi da ta kasa na'am Muna tare da kai sosai bawa Allah. Eh, eh, eh, Muhammadu Saduwai wanda aka iya kira kai tsaye wanda ya sa wa kansa suna annabi kudi ko? Eh annabi kudi. Na san ba za a rasa kuma wani suna sirrin ra'ayi wanda ya ba su ba. To Allah mu ne yanzu ka dole ne ka kada sace mu kun da ya amma sarki zaki. Eh. So yake su ce ko ko a ce kin san wani magana a cikin an zo da wani wani lokacin. Amma don Allah muna musu lafiya dan Allah dan Allah dan Allah ni yanzu na rabu da eh su ba da hanya da zamu bi da an zo da su sai mu tattauna da su <laughs> oh oh wato eh, in na fahimce kamalan usman kana nufin cewa kaman kan da ah, ya sunan shi malam dahir da su shan alfatai kowa ke kiransa mukabala bima na irin zanen ai ma idris yawa gaban in shi annabi kuɗi in za su zo, wato a bar ku da shi kuma kun biya su annabi kuɗi bauchi ku zauna da su kenan ko to mala mala an kawo ku hutu mala tahir an kawo ku hutu ga almajiran ku wai in su annabi kuɗi suka su ma ana ana roƙon su su yadda su sun biyo su zuwa bauchi su zauna da su a yi mukabala da su annabi kuɗi To na taɓa jin kamar ya yi ya yi a kan 'yan ƙur'aniyun, Ya ce yana neman su tattauna, amma bayan nan ni ban san shi yana Wallahi wasu abubuwan dai sai dai ka dinga biya kan mutum wallahi saboda in ka riga ka san yarantar mutum da wuya kuma ka kula shi. Hmm. Ala'ayya ba matsala insha Allahu, in duk ranar da yake so a tattauna za mu neme ku sai mu ce to ya zuwa ya zo a tattauna ku tattauna insha Allah insha Allah to shi ke da Malam Usman alhamdulillah mu gode mu gode amma shayi ba ganin wannan kamar da su bata lokacin su ne saboda wallahi bai iya magana bai iya aje magana ba bai iya zuku ne cikin Hausa ma Hausa maganar sa ma bai ya ajewa bai san kada ake aje ba gani bata lokaci ne wayannan da su yi wallahi sarki zaki ai su suna da wata ɗabi'a iya zage-zage da mutum yake yi iya matsayinsa da kimarsa a cikin tafiya. Sarki zaki. Eh. Girme kawai wallahi. Amma kuma daɗin da nake ji sarki sarki zaki. Hmm. Akwai maganar da ya fata gaskiya kuma. Ka san eh. duk yanayin mutum yadda ya kai ga lalacewa. Yakan iya faɗan gaskiya. Na ji wata oh. maganar sa ɗazu. Eh. Wanda yake bayanin cewa ya yi kace-kace ma 'yan izala. Ma 'yan ahalin suna ba zan ce izala ba duk ahalin suna ya musu kace. sai yaro nan kyale shi kawai kyale kyale yaro da bai kamata ba na ban da ba wa kanshi wai ba annabi ba na sauraron sa amma wannan din an ce in ji da tunda ji an ce in ji to sai na ga shi zai yi amfani sai na saurara ko sai na yana zagin kansu ne yana nuna cewa yan ɗariƙa suna da biyayya yan alis suna ba sa da bi to kaga irin wannan yana ba ma kansa amsa kenan wannan wannan bashir bace bane